qui allait quand même se démarquer et qui allait parler. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yamma da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa cikin shirinmu na daren yau Laraba 24 ga watan Yuli shekarar 2024. A bangaren rahotanni za ku ji cewa yayin da ake cika shekara guda da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar da yake fadda zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaba wato Muhammad Bazoum. 'yan kasar sun fara waiwaye kan al'amuran da ko kuma fuskar da gwamnatin kasar ta fuska ke kallo muna kuma tafe da wani rahoton da ke cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta dakatar da shugaban hukumar kula da man fetur ta najeriya har sai an kammala binciken zarge-zargen da ake yi wa abin da suka kira kalamai marasa daɗi da za su iya kashewa kasar kasuwa da shugaban hukumar ya yi kan matatan man fetur ɗin dangote. wanda za mu binkita sun kai guda talatin to amma saboda wasu abubuwa da suke tasowa sati ɗaya biyu yanzu sai a kasance da mu domin jin waɗannan da masu rahotanni muna kuma tafa da shirin wato zama zama da fatan za a gafarce ni yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya tare da ibrahim garba To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Ɗaruruwan magoya bayan falastinawa masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da yaƙi sun yi cunkus daura da harabar ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka na Capitol a yau dinnan Laraba don nuna rashin amincewarsu da yaƙin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza da kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. gabanin jawabin da ya yi ɗazu a majalisar dokokin tarayyar amurka ɗin wasu daga cikin masu zanga-zangar sun rike kwalaye masu ɗauke da saƙonnin da ke cewa a kama Netanyahu da kuma a kawo ƙarshen duk wani tallafin amurka ga isra'ila an kafa shingaye sosai a kewayen ginin majalisar na capitol girke wasu jami'an tsaro da dama da aka yi kwana guda bayan wani zaman dirshen da magoya bayan falasino suka yi a harabar wani gidan majalisar ya kai ga kama wasu masu zanga-zangar a halin da ake ciki kuma rundunar sojin isra'ila yau laraba ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare ta ƙasa da kuma ta sama a birnin khan yunis na bizirin gaza jami'an majalisar ɗinkin duniya sun bayyana da damuwa kan fararen hula da ke yankin inda cibiyar ayyukan jinƙai ta majalisar ɗinkin duniya ke cewa zuwa jiya talata dai falasinawa kimanin dubu da ne suka gudu daga khan yunis biyo bayan zango na biyu na umarnin da isra'ila ta bayar na atashi. stefani dijarik mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gaya ma manema labarai jiya talata cewa babu isasshiyar tazara tsakanin lokacin da isra'ila ta bayar da umarnin a tashi da kuma lokacin da ta fara tsananta kai hare-hare a wuraren ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya gana yau laraba da takwaran aikinsa na china wang yi a birnin hada-hadar kasuwanci na gwanzu mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen china mao ya ce kuleba da wan sun amince cewa ci gaba da tattaunawa dole ne muddin ana so a kawo ƙarshen mamaye ukraine da aka kwashe shekaru wajen biyu da rabi ana yi mawo ya ce ko da yake ba a samu bayyanannen yanayi ba china na mai goyon bayan abin da ya kira duk wata hoɓɓasar da za ta kai ga zaman lafiya kuma tana mai niyyar abin da ya kira ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen cimma ta wuta da kuma kawo koko komawa kan teburin shawara. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wani jirgin sama ya fadi yau laraba jim kaɗan da tashinsa daga kathmandu babban birnin ƙasar nepal wanda ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha takwas tare kuma da raunata matukin jirgin wanda shi kaɗai ya rayu babban jami'in 'yan sanda basanda rajauri ya ce hukumomi sun zakulo dukkanin garoki goma sha takwas ɗin mutumin wato matukin jirgin ya samu rauni a ido amma rayuwarsa ba ta cikin haɗari a cewar wani likita a asibitin koyarwa na kathmandu likitan ya yi magana bisa sharaɗin sakai sunansa saboda bai da hurumin magana kan al'amarin To madalla Ibrahim Garba kenan aka saurari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. masu sauraro kafin mu je ga rahoton mu na farko muna sanar da ku cewa gaba kaɗan a cikin shirin zamu buɗe muku wato waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku dangane da wannan takaddama tsakanin matatar manta dangote da gwamnatin Najeriya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda wakilinmu da ke can Suleiman Barma ya shaida mana cewa yayin da ake cika shekara guda cire da mulkin soja a ƙasar ta Nijar bayan juyin mulkin da suka yi da ya kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. 'Yan ƙasar ta Nijar sun fara bita game da sabuwar tafiya da hukumomin mulkin sojan ƙasar suka karkata a kanta a fannin diplomasiya wacce ta allaka a kan raba gari wato raba gari da ƙasashen yammaci domin inda ta juya ga takwarorinsu na gabashin duniya. Kada in ja ku da nisa ga Sulaiman Barma da rahoton da ya aiko mana. kusan ana iya cewa fannin diflomasiya na daga cikin fannonin da dambarwar juyin mulkin 26 ga watan yuli ta yi wa tarnaki ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su eu da majalisar ɗinkin duniya waɗanda a bisa nasu manufofin ba su lamunci a kwaci mulki da ƙarfin bindiga ba sun yi ta matsin lamba kan sojojin cnsp su mayar da hambararren shugaban ƙasa kan mukamansa abinda sabbin hukumomin na niger suka ce ba za ta saɓu ba hasali ma sun ce irin wannan matsayi na kasashen faransa da amurka da ƙawayensu tamkar katsa katsalandan ne a harkokin wata ƙasa mai cin gashin kanta mafarin katsewar wayoyi da dama a tsakanin ɓangarorin biyu jigo a ƙungiyar mpcr ibrahim namewa na mai nuna gamsuwa da abin da ya kira sabon salo lalle alhamdulillah yawanci duka waɗanda ma suka ce sun tahin dukan suna ga dawowa kenan mu a wajenmu mu abun alfahari na yau niger ta zamanto budurwa kyaukyawa wadda kowa yana ganin shawalta a ƙarƙashin abin da suka kira sabuwar tafiyar ƙasa mahukuntan nijar sun ƙarfafa hulɗa da ƙasashen rasha turkiya da iran waɗanda tun fil azal ba sa ga maciji da na yammacin duniya a ci gaban wannan tanker diflomasiyya an kori sojojin faransa har ma da jakadan ƙasar kafin daga bisani a bukaci amurka ta kwashe dakarun da ta girke arewacin ƙasa da sunan yaƙi da ta'addanci a ra'ayin shugaban kungiyar farar hula ta mojen siraji isa an fuskanci koma baya a fannin diflomasiya tun da soja wannan suka zo ba diflomasiya ne ake ba a'a wani abu ne aka shiga na wanda hakika babu wanda zai iya fassara shi saboda a diplomasiya ba a ɓace-ɓace da zage-zage da nuna an isa da nuna za a iya azamna karan kai kadai. Kusancin da aka fara samu a tsakaninta da Nijar ya sa Rasha aiko da dakaru masu aikin horo haɗe da kayan aikin da aka ayyana cewa ta bayar ne a matsayin gudunmuwar yaƙi da 'yan ta'addan Sahel. Koya masana ke kallon wannan mataki? Mustapha Abdullahi ƙwararre ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa. Dama shi ah, harkar diplomasiya tana canza salo tsakanin wani gwamnati zuwa wani gwamnati gani na kawai an da wani mai gida ne an koma da wajen wani mai gida ita harkar diplomasiya abu ce da ya kamata kowace ƙasa ta samu nata rabo yau ina iya zama abokinka gobe yanzu zama makiyanka domin kawai abin da muke nema da ni da kai baya da hujja a yanzu. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum na danganta wannan kawance da yunkurin warware matsalolin tsaro. Magana ce ta yaƙi da ta'addanci bai shahi magana ta ci gaban ƙasashe ba irin na ilimi, kiwon lafiya da, da sauransu wanda su kuma ba su suka bayyana ƙarara ba. Bisa za a ci gaba da abu kan hudun. ko kuma wannan sabon abokan hulɗar kuma su ne za a alaka da su bisa wannan bangaren. Domin tilastawa sojoji janyewa daga fagen siyasa kungiyar sai yawo ta kakaba bawa nishar jerin takunkumai tare da ba su wa'adin mako guda su mayar wa Muhammad Bazum kujerarsa ko kuma ta yi amfani da karfin soja. Wannan mataki ya harzuka hukumomin CNSP da ma al'ummar Nijar. an shafe watanni kusan shida ana kai ruwa rana kafin a ƙarshen watan janairun 2024 nijar da mali da burkina faso su ba da sanarwar ficewa daga kungiyar da suke zargi da zama 'yar amshin shatan faransa mu ne na mamba na wata kungiyar ne zai sa ta ɗauki matakai ko ta zo ta ce za ta yi mana yaƙi sai suka ce to da kasar nijar da ƙasar burkina faso da ƙasar mali sun hita cikin ecowas kasashen uku waɗanda ke ƙarƙashin mulkin soja da tuni suka kafa ƙungiyar IOS sun yi watsi da dukkan wani ta yin mayar da su sahun dangi duk da cewa ƙungiyar ta janye takunkumin da ta ƙaƙaba suna masu cewa bakin alkalami ya riga ya bushe. A wancan lokaci Mali da Burkina suna cikin rashin tsaro wanda Nijar ta kare kanta kuma har ma ta kare bangare na Mali da na Burkina. wani wayo ne wa'annan sojawa na mali da burkina suka wa nijar shugaban najeriya da na benin da na cote d'ivoire sun fuskanci suka daga wajen jama'a saboda zargin su da yin gaba-gaba wajen kushe juyin mulkin da aka yi a nijar lamarin da ya sa a yanzu haka iyakar kasar da benin ke rufe to amma idan aka yi la'akari da yadda 'yan ta'adda ke yada ayyukansu a yankin afirka ta yamma dole ne ios da sai da yawo su kalli juna da idan rahama in ka ɗauki kamar ita jamhuriyar niger ai kaga akwai barazana tsaro da ke hitowa daga arewa maso gabas ta najeriya ta boko haram da iswa akwai barazanar tsaro da ke hitowa daga arewa maso yamma ta najeriya tana shigowa niger akwai barazanar tsaro daga sauran kawayenta na ias da kuma wasu kasashe wanda ba na ias ba kuma su ma wa'ancan kasashen na ias kawai mali akwai barazanar tsaro daga cikin malin zuwa wasu kasashe daga burkina faso zuwa wasu kasashe musamman benin da togo da cote d'ivoire da ghana to ka gani wasu abubuwa ne wanda shi gungun ma na kasashen su uku nan su kadai ya yi kaɗan su magance shi tsakanin su da kasashen ecowas sai an zamuna tare kuma sai an cimma manuhohi na bai ɗaya bankin duniya da asusun imf waɗanda a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli suka dakatar da ayyukansu a niger sun dawo ƙasar da nufin ɗorawa daga inda suka tsaya yayin da kasashen gabashi suka dukufa da zawarcin lasisin haƙar ma'adanai da aka karɓe daga hannun wasu kamfanonin kasashen yammaci da ake zargi da gaza mutunta yarjejeniyoyin da suka saka hannu kansu a baya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar An gaida Malam Suleiman Mumini Barma masu aro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31. yanzu sai a gyara zama a saurari wato mu na gaba wanda zai kai mu giwar afirka wato najeriya inda majalisar wakilan kasar ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta dakatar da shugaban hukumar kula da man fetur ta najeriya har sai an kammala binciken zarge-zargen da ake yi kan abin da ta kira kalamai marasa daɗi da za su iya wa kasar kasuwa da shugaban hukumar ya yi kan matatan mad dangote a 'yan kwanakin nan. wakilin ma abuja madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton kamar yadda za ku ji shi dan majalisa isosa iyawe ya jaddada cewa Bincike ya zama dole domin an yi zargin hukumar kula da man fetur wato NMDPRA a ƙarƙashin shugabancin Malam Faruk Ahmad tana ba da lasisi ga wasu 'yan kasuwa da ke shigo da gurɓataccen man diesel mai yawan gaske cikin ƙasar wanda ake ganin yana ɗauke da sinadarin sulfur da ya wuce dubu ɗaya da ɗari takwas ppm da dubu biyu ppm. Iyawe ya ce irin wannan diesel yana haifar da babbar illa ga lafiya da gurɓace injinan motoci kuma haka yana kawo wa 'yan ƙasa hasarar kuɗi. kuɗi Yawe ya ce Faruk ya yi zargin cewa matatar man gote ita ce ke bada irin wannan man diesel shi yasa majalisa za ta yi binciken kwakwaf domin gane gaskiya. Dan majalisa Sagir Ibrahim Koki ya yi karin haske kan irin bincike da majalisar za ta yi. Abubuwan da za mu binkita sun kai guda talatin. To amma saboda wasu abubuwa da suke tasowa sati ɗaya biyu yanzu mun yi matsaya akan mu fara duba zarge-zargen da suke fitowa tsakanin ma'aikatan da suke kula da harkar mai da kuma matatar tace mai ta dangote cewa mansa bai zama standard ba saboda wasu eh, result da suka samu shi kuma yana bayanin cewa ai mansa ma ya fi wanda ake shigo da shi sai dai sanata mai wakiltar jihar nasarawa ta yamma ahmed aliyu wadada yana mai ra'ayin cewa wato shi shugaban ma'aikatan man fetur da ya wannan maganganu ma ya kamata a ce an kama shi don me bai yiwuwa maganan nan ta tafi yanda ta tafi haka har ta kare majalisa ba mu yi wani abu kai ba kasashe na neman aliko gote sai mu nan za mu zo mu walakanta shi mu ci mutuncinsa mu gurgunta abin da ya yi wanda za ta ingantar da arzikin ƙasa don wa'ansu suna nan suna ganin wannan abin za ta tare musu hanyoyin yanda suke danasha da harkan dukiyan ko arzikin ƙasa in ba haka ba babu wata dalili to idan za mu yi wa aliko gota irin wannan a wannan ƙasa wa muke ji dan wani ƙasa zai saki jiki ya zo gaba gadi ba shakka ba tsoro ya ce zai sa dukiyansa a najeriya shi kanshi shugaban hukumar kula da man fetur faruk ahmed ya yi bayani ana ta rudani cewa a'a muna son mu kushe wa'yansu ma'aikatan na ƙasa muna cewa a'a sai na waje wala ba gaskiya ba ne ko aka ba shugabanci saboda haka dole mai adalci saboda in ba mai adalci ba gobe mu za mu ansa saboda haka a yi haƙuri jama'a amma a fahimce mu in mun ce duk a fara zuwa wajen mutum guda a saya yana da amfani saboda min muna taimakon jama'a mu amma akwai ah, miskila miskila shine in wannan tun da bai fara gaba ɗaya ba in wani abu ya faru aka samu rashin mai layin mai mu za a cewa laifinmu ne an ba kwamitin majalisar wakilai da ya fara binciken zargin da aka yi kan batun shigo da gurbataccen dizal an ba wa kwamitin majalisar wakilai da ya fara binciken zargin makonni hudu ya kammala aiki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya An gaida Madina Dauda da wannan rahoto masu sauraro yanzu kuma sai a ƙara gyara zama a saurari shirinmu na gaba shirin na kasa da aka ce ba kasawa ba. Na Na kasa. kasa. Na kasa Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Rashin samun aikin yi kai tsaye bayan kammala karatu na daga cikin abubuwan da aka gano cewa suna katse hanzarin iyaye akan maganar tura yara na kasassu makaranta. in an ka ɗauko ire waɗanda ne karatu an ka su aiki an yi encouraging din waɗansu na baya kuma ba su yi karatu ba za su ga a mutum wanda yake da lalura ta musamman ya je ya yi karatu an ba shi aiki gwamnati ta kula da shi ko kuma ta ɗauko wani kasuwanci ta ba shi a mu ba bari mu zo mu zama mu jajirce saboda mu samu mutum mu gos da muka buƙata Haɗa yara masu tawaya da masu cikakkiyar lafiya a aji guda mataki ne na magance matsalar nuna wariya a tsakanin jama'a. Muna son zuwa gaba wayan ga makarantun ne wanda gare mu na bukata na musamman mu maida su kamar sai wanda adin lalura babba. misali akwai wanda bai gani kuma kwakwalwar shi ba ta yi da kyawu to kaga duk irin wayan ga sai da specialist karatun su yana son koya sosai kamar yadda aka ji a makon jiya shirin na ƙasa ya samu bakuncin wani matashi mai larurar gani da ke fafutukar ganin ya zama ɗaya daga cikin malaman jami'o'i a najeriya rufa'i lawal mazaunin jihar sokoto wanda a halin yanzu karatunsa ya kai matakin jami'a na fatan cimma wannan buri da nufin ganin shi ma al'umma ta amfana da shi abinda kuma ka iya zama wani darasi ga 'yan baya saboda haka ya buƙaci hukumomin najeriya su baiwa sha'anin ilimin nakasassu matsayin musamman a jerin ayyukan da suka sa gaba. Gwargwado cikin 'yan uwanmu akwai waɗanda suke da harka da ilimi na zamani na ba kuma na addini haka kuma akwai waɗanda suke zaune a gida ina son in ja hankalin su su ce su zauna zaman gida su zama mu mutane mabarata a cikin al'umma a'a kowa yana da tashi rawar gani da yake iya taka sai dai in ba a bashi dama ba don fara ma misali gwargwado daga kai. Na Allah ya kaddara ina da ilimi na addini gwargwado na yi primary na yi secondary har na je na yi NCE sai shagari college of education kuma yanzu haka cikin iya Allah subhanahu wa ta'ala ina degree program shi shagari university of education kasancewar baka gani shi kai ya kai ka samu kai karatu waye ne ya dau nauyin ka ka samu ka kai wannan matsayi ko mataki a karatu gaskiya iyaye na gwargwado alhamdulillah sun shiga ciki da ma kuma waɗansu abokan arziki eh su suke ta bada kuɗi har ka samu ka gama makaranta zuwa yanzu Eh, gaskiya suka jajirce suka yi tsaidan ganin cewa gaɗin zama shanuwa wari in eh, ya zama na ban da wani bambanci da wani wanda za a ce mai na wanda aka gani don kaga a ce inda sun ban da nan zaune gida kaga da ba a san yadda zan zama kaga wata kilma in ji ina harka ta vegan haka wanda bai kamata ba wanda kuma duk wanda ya je a hanya yana roƙon naira hamsin naira ɗari duk wanda ya zo ya baka ɗan little money to kaga walakance ke ganin ka. Rufai wannan yana nunawa cewa iyaye ne ba sa ba wa masu na ƙasa tallafi shi yasa ba sa yin karatu ko ko suke shiga bara? A'a gaskiya wasu daga ciki iyaye ne ba sa bara amma kuma wasu daga ciki ka gane iyayen suna bada amma kuma babu abin zan haka yanzu abin da a ƙarin ina mai ƙara ba gwamnati shawara gwargwado dai gwamnati tana da ra'ayi da mu tuna farko da ta so in nuna ma gwamnati akwai ire-iren waɗanda na yi aiki waɗanda ya waɗanda na gama karatu amma kuma ba su da aiki so yan an ka ɗauko ire-iren mu waɗanda ne karatu an ka ba su aiki an yi encouraging su. waɗansu na baya da ba su yi karatu ba za su ga a mutum wanda yake da lalura ta musamman ya je ya yi karatu an ba shi aiki gwamnati ta kula da shi ko kuma ta ɗauko wani kasuwanci ta ba shi to mu ma me ya rage da gare mu mu ba bari mu zo mu zama mu jajirce saboda mu samu mu cimma goals da muka bukata to ina da gwamnati kula da haƙoƙin mu na ganin cewa ilimi da kuma har kasuwanci To ko da yake zuwa makarantar boko a kasashen Afirka abu ne da galibin jama'a ke ɗauka a matsayin wata hanyar samun aikin yi. Masana sha'anin ilimi na ganin ba haka abin yake ba, domin a cewar su iya rubutu da karatu musamman a wajen nakasassu wani babban ci gaba ne a wannan zamani da komai ya koma sai an yi amfani da na'urori. Musa Nasir, malami a wata makarantar masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar, na cewa suna ci gaba da jan hankula. kan muhimmancin ilimi yayin da a ɗaya hannu suka fara tayar da makunta daga barci kan dokar da ta yi tanadin kason musamman wajen kasafta guraben ayyukan yi na gwamnati. Muna son zuwa gaba ga makarantun ne wanda gare mu na bukata na musamman mu maida su kamar sai wanda adda lalura babba. Misali zaka iska da yawa akwai wanda bai gani kuma yana dan eh, kama bai shi da kyawu ko ko kwakwalwar eh, shi ba ta yi da kyawu. To kaga duk irin ga. sai da specialist karatun su yana son koya sosai hmm. to zuwa gaba shi na muku son mu gani irin ga ekol mu samu irin wanga yaran mu san rike su kuma ya zama santa wanda muna iya ba malamai duk na nijar in sun zo horo dan yaro ya samu education duk inda yake a cikin faɗin Nijar kwa. Akwai wasu bayanai da ke nuna wasu iyayen da ke da 'ya'ya na kasassu ba sa kula da karatun irin waɗannan yara saboda suna ganin da dama daga cikin nakasassu idan suka yi karatun ba sa samun aiki misali na gwamnati. lallai a da duk inda za a ɗauka kamar malamai to ana ba mu kashi biyar da ɗari to sai dai daga bana nan ne da shekara uku ga abai sai zan ba haka na ba amma authority na yanzu sun ɗauka muna alkawali Lallai in za a ɗoka function public gwamnati ma'aikatar gwamnati a za su ɗoka mutane ko ta na person handicapé za su hidu person handicapé su ba su shi tunda abin da ka ba mu wahala sai ka ga yanzu za a ɗoka kama jijikwa goma to mu kuma an ce mana cikin ashirin na muka da guda in kuma yau an kai konkur an ka ɗauki goma sai ka ga kuma nan da da wata shidda a ce wani sabon konkur kuma za a ɗauka goma kaga sun tashi ashirin me amma duka biyun ga sai a hana muna ko tashi na person and gafi tabbata na suma uwaye za su lura sai su da kyawu dan yaro in bai yi makaranta ba to babu abin da iya yi ita ɗaya ta hanyar za ta hidda ka mm. kuma gaggace dole in ka yi makaranta sai ka samu aiki na gwamnati a'a kana ita kai da kanka ka godi kai ma kana iya bude entreprise kamar kowa mm. Tunda misali na ga da yawa wasu makahi kamar na caji da yawa sai kaga suna haraka communication haraka entreprise makaho na gashi ya bude entreprise gashi kuma ya ɗauki mutane eh, wanda ba su da ah, bukatar musamman suna mai aiki mu kanmu muna iya bude kamfani namu na kanmu To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin rufa'i lawal ɗalibin jami'a a jihar sokoto tarayyar najeriya da musa nasir mai larurar gani da ke koyarwa a makarantar nakasassu da ke birnin yamai na jamhuriyar nijar sai wakilin muryar amurka a abuja nasiru adamu Elikaya, da producer julie lezis grisham ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. Adalla an gaida malam sule sai a kasance da mako mai zuwa kamar yadda ya faɗa domin jin wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba to masu sauraron mu lokaci ya da zamu buɗe muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan maudu'in mu na yau wato yadda kuke kallon jayayyar da ake yi tsakanin matatar man dangote da jami'an matatan man najeriya kan sayan man daga cikin gida ko tsallakawa a siyo shi daga waje akan namba wato biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas sifili wato shida biyar sifili kar a manta sai an danna alamar tarawa wato plus da kuma ɗaya don haka muna sauraron ku. san sake maimaitawa batun da za mu yi magana a kai shine wato ya kuke kallon wato batun magana da ake akan kamfanin wato matatan man dangote da jami'an gwamnatin najeriya kuna ganin siyo man a cikin gida ko tsallaka a waje wanda yake da tasiri To Madalla gashi mun samu kira daga Kaduna dawa muke tare. Ina magana da Yakubu Dauci daga nan garin kamar Kamuru Ikulu zangon ka tabe kai gamu. To Madalla muna sauraron ka menene ra'ayinka akan wannan maudu'i na yau? Ai na shi ai ba ni ra'ayi a hada fita da a ce ana kawo ga wanda ya mana kokari kawo mana ba gida wanda bai kamata a ce an nuna mishi hasada ba. Kuma mutumin da ya ce a shi hasada ne. Dan wata ba za ka yi kare dan wata ba sai dai Allah. Saboda kamar muna goyon a ba dan misalin kai domin mai inganta kasa. To madalla muna godiya. To madalla muna godiya bari mu je ga mutum na gaba. Salamu alaikum. Alaikum salam da muke magana. Suna magana da Alhaji Yahya Muhammad mai kinda mai kujerun karamar hukumar Rafi a jihar Niger. To Malam eh, Alhaji Wada barka da shigowa muna sauraron kamar ne ra'ayinka akan batun namu na yau. To gaskiya gaskiya ra'ayina wannan abu ya nuna rashin kishi namu na 'yan arewa. duba ɗan arewa ne ya kashe biliyoyin kuɗi ya matakan man fetur wanda babu irin shi a duniya domin a sami sauki a Najeriya da ƙasashen Afirka. Amma 'yan arewa ne suka fara hutuwa suna kusurwa ya kamata wannan shugaban kula da harkokin manna ya kamata ma a kore shi bai san abin da yake yi ba. Ya kawo sauƙin mai na jirgi ya kawo sauƙin mai na gas domin talakawa fetur kuma za a samu sauƙi sun fara kuciya ya kamata a ɗauki mataki ma a kore shi kawai. To madalla mana godiya da wannan ra'ayi naka da ka bayyana bari mu koma jihar Niger dawa muke tare. Ibrahim mai wankin hula a garin da gode a Kimba jihar Niger. To Malam Ibrahim mai wankin hula barka da shigowa muna sauraron ka. kuma sha Allah ina guda da fata alkhairi to hakikanin gaskiya wani al'amari da ke kasancewa tsakanin gwamnati da Aliko Dangote to ba ainihin Aliko ɗan wata suke faɗa da shi ko kuma suke ma zagon kasa ba a'a dukkanin mu dan yan Najeriya suke ma zagon kasa lungu da sako gabas da arewa kudu da arewa ko kudu da yamma domin saboda ya kamata a ce su ainihin hukumomin su sa kishin kasar su a gaba ba tare da ainihin son zuciya ko kuma son kai ba ya kasance mu ma mun zo mun fice a duniya ta bangaren samun sauƙin rayuwa amma ya kasance su shugabanninmu sun riga sun sa bakin ciki akan mu talakawan Najeriya ba sa son mu samu sauƙi sauki to ya kamata su kara sun rutsu game da al'amuran ke kasancewa a duniya Ibrahim wanke wani agari mai godakin mu jihar Niger. tun madalla malam Ibrahim a huta lafiya yanzu kuma muna jihar Taraba har yanzu a Najeriya da wa muke magana. Salamu alaikum. Alaikum salam barka da shigowa. Madalla kuna magana da Alhaji Uba Tawakkali daga karamar hukumar Iddi jihar Taraba. To Alhaji Uba kai ne mutum na ƙarshe da za mu samu damar ɗauka muna sauraron ka. Masha Allah na gode wannan dama da kuka bani. Eh ra'ayina a wannan guri shine wato a takaice ta gwamnatin Najeriya ba wai tana kaunan talaka bane. a wannan abubuwa da yake fara gadan gadan ta fito ta nuna ita ba tausayin talaka take yi ba ga wanda ya fito ya nuna zai dan taimaki talaka ya kawo wannan ba samu sauki sun ce babu halittu me suke nufi wato su ba za su taimaki mutane ba ba za su bani mai taimako taimako ba haka za mu kare mu talaka bai da yanci a najeriya kenan so don Allah gwamnati in dai tana domin talaka ne ta rinka tausaya ma talaka a wannan lafiya in kuma ba don talaka take ba to shin kenan ba ta da to madalla muna godiya malam uba daga Taraba a Najeriya wanda da kai ne muka dauki mutum na karshe masu tsaro mun ya godiya da ra'ayinku da kuka bayyana akan wannan maudu'i namu na yau yanzu kuma to madalla a nan muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. ɗaruruwan magoya bayan falisɗinawa masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da yaƙi sun yi cinkus daura da harabar ginin majalisar dokokin tarayyar amurka na kapital a yau laraba